fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke dauke da ragama shirin gakanin labarin ƙungiyar tarayyar turai za ta iya soke taimakonta na zuba jari da na tsaro a kasar niger biyo bayan juyin mulkin sojoji a ranar 26 ga watan yuli cikon bayani a cikin shirin rufewar iyakokin najeriya da benin na tasiri sosai kan 'yan kasuwar gaya za ku ji tsokakin wasunsu Shafin rahoton musamman na shirin yau zai karkata ne kan tasirin matakan da sai da yawo da yomuwa suka ɗauka kan masana'antun masu zaman kansu a Niger. Masu sauraro barkanmu da yau Laraba 23 ga watan Ogista 2023 yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Ministan harkokin waje na kasar Jamus, Annalena Bak-Eborg ta sanar da goyon bayan kasar Jamus ga ƙungiyar kasashen Turai ga kusanta guda biyu hanyar demokaradiyya da na matsa lamba da ƙungiyar Sediyawo ta gindawa Nijar biyo bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli ta zayyana cewar da za a iya wato sama sojojin kowane ne a cikinsu takunkumi kuma kungiyar tarayyar turai za ta soke hulɗar zuba jari da tsaro a ƙasar nijar ministar ta ƙara da yaba ƙoƙarin diplomasiya da sai da yawo ke yi da kuma ɗaukar matakin soja idan hakan ya zama dole domin maido tafarkin demokaradiyya a ƙasar nijar jamus ta soke taimakon ta na tallafi da ta kewa ƙasar Nijar domin mai da martani ga juyin mulkin. Tun wasu 'yan makonni kasuwar gaya da ke ci kowace ranar talata ta kasa cika kamar yadda aka sani dalilin shine rufewar iyakokin Najeriya da Benin wasu 'yan kasuwar dai sun yi tsokaki kamar haka. jama'a Mutane ba sa zauwa saboda ba kowa bane ke iya shiga cikin kolokolo mutane suna wahala gashi kuma kasuwa ce kowa yana son zauwa ya nemi abincin bakin shi. kuma yaya ne dai idan kaya suna shigowa to ba babbar matsala. Hanyar tana da wahala ne amma in ba shi ba jama'a suna shiga suna kawo kaya amma sai an kashe kuɗi. Kun san lokacin damuna ne muke ciki kasuwar ba tafiya yadda ake so ga damuna ga rufe iyaka shine ya takura wa mutane. bure bure bai yani kini to wallahi mu ba mu ce ga ganin makari da an ka sai da hanya tun da dai bisa hanyar nan muka ci muka sha muka komi babu mutane ba su taho ba su saye gare mu harka ba su yi mana wallahi ba mu gani kowa ko sun taho da kaya ba mu gani kowa an like hanya wa ga taho A wani fannin kuma jiya ne rukuni na goma sha takwas na ofisa ofisa na sojojin Nijar Ofofan ta yamme suka kammala ɗaukar horo rukunin da aka ma laƙanin mamadu tanja 'yan ƙasar niger 150 ke akwai da kuma wasu na ƙasashen yanki da ma na nafiyar afirka ta tsakiya goma sha biyu a cikinsu akwai ɗiya mata goma sha uku a yayin sabgar gabatar da su ministan tsaron ƙasa general de darmee salifu modi ya bayyana musu cewar to za ku so mu aiki cikin wani yanayin tsaro mai wahala ga ƙasashen yanki yankin sahel da ke fuskantar lamarin bandanci na ɗauke da makamai da kuma gungu-gungun 'yan ta'addanci na gad mutum biyar suka mace kai tsaye sha takwas suka raunata biyar cikin mummunan rauni wannan shine sakamakon wani haɗari da ya afku wajen karfe shida na yamma bisa hanyar agadas da bagga wata babbar mota ce mai ɗaukar kaya ta yi haɗarin babban sakatarin kwamin ɗin karkarar da bagga gisa mohammed yawa musa mamman ƙarin bayani wata babbar mota ce ta jirkice bayan da tayar gaba ta fashe da motar ta jirkice kai tsaye mutane biyar suka rasa rayukansu da mutane goma sha takwas waɗanda suka jika jakata akwai waɗanda suka yi mummunar jakata akwai wanda kuma jimosu mai sauki ce akwai da yawa mutane cikin motar sun kai su sittin saboda an yi wa motar lodi da ya fi ƙarfinta waɗanda suka jimu mun haɗa su da motar jandarmomi an kai su a asibitin da baga an ba su magani daga nan aka wuce da su a asibitin agades waɗanda suka rasa rayukansu an kai su ga iyayensu waɗanda ba su ji ciwo kwarai ba an sallame su waɗanda suka suka yi mummunan jikata yanzu haka suna asibiti a Gades. Jagororin Islamiyya 20 na gundumomin murya mata mai da magaram ta kaya magarya da garin zandar ke halartar taron karfafa masaniya wannan taron na wuni ɗaya gurin dai shine wannan jagororin addinin su samu kayan aiki bisa ga ra'ayin Islamiyya kan tsarin iyali da kuma dubarun gabatar da wa'azi a kai. Wakilin mu ya firanta da Sheikh Bashir Umaru, Mamman Ada ɗauke da fasara. mutane suna fahimtar tsarin iyali takaita haihuwa alhali baya bayyana dalilin kenan muka hada wannan maudu'i da addinin musulunci domin mu nuna karara ga abin da addini ya ce domin a samu bambantawa tsakanin tsarin iyali da takaita haihuwa domin ba da dama ga mace da yaro su samu walwala har ma da shugaban iyali wannan horo zai kasance tare da ayyaran kamfe da zai zagaya wasu ƙauyuka domin samun damar sanya ido kan yadda ta takwarorin malamai suke aikin su idan da matsala mu ce su gyara wurin da aka yi a yau da safen nan shine yadda za a sa ido domin mu ce su gyara wannan shidara domin tana da muhimmanci Wata loba da ba a bayyana ba a hukumce cewa da cutar maƙogwaro da ta bullo a asibitin mata mai inda aka samu halin kamuwa 261 cikinsu shida suka rasu adadi mai yawa na marasa lafiya ke akwai a cibiyar kiwon lafiya ta kance da halin kamuwa 125. wakilinmu habu sarki sale yawa dr abubakar gandu isiyaku tambaya a kai mutare muhammadu ɗauke da fasarar bayaninsa Mun zo nan ne cikin wani rangadi na bincike da dafawa akan kula da cutar makogaro. Wannan rangadin mu yana da gurin rage kamuwa da mace-mace ta dalilin wannan cutar da tabbatar da annobar. Wannan cutar ta tabbata gaskiya. Yanzu haka mutane 261 suka kamu banda waɗanda suka karu jiya. Mutane shida ne suka rasa rayukansu. A cikin alƙaluman da muka samu a asibitin kance ne abin ya

A cikin garuruwa da dama na jihar Difa wasu al'ummomin har yanzu ruwan da ke malala suke sha a wanga lokacin damana don rishin cibiyar horaji hakan na iya haddasa sakamako maras kyau ga kiwon lafiya a faɗar jami'an likita sani tsalha jami'i a cibiyar kiwon lafiya ya mamaina abdullahi cikon bayani rai ba ba ruwa sai ruwa masu kyau za a sha an ana so rayuwa ta yi daɗi amma kamar in ruwa ana shakkun su ba wai kyau ba in kana shakkar ruwa duka suna da kyau ko wasu kyau in kana da wani akwata ba in ka sa in ko ba ka da akwata ya za kai? kenan ya kamata ruwan da za ka sha ya zama ruwa tsarkaki ne ya za kai kamata ka dawa a wannan ruwan in ka dawa suka yi tafasa sosai sai ka sabge sai zama ruwan shankai kuma abinci da sha a wannan ruwan su ne ta kawo ka ta da su fitan da zai ɗauko ruwan shi kankan shi haka tsaftace ne wurin da ake ɗaukar ruwan gindin famfo ne rishiya ce tarkake ne din ya zama to bu tsarki ga ruwan da ɗauko yana shi kankan shi ya ɓata ruwan budan da ake ɗauko ruwa ko budo ko wani abun ɗaukar ruwa yana iya ɓaci tunda ina iska iska yana iya tasu ya faɗa ciki ya ɓata ruwan kenan matakin za ka ɗauka budan za ka ɗauko ruwa mai kyau ne rohi kai da kanka mai tsafta ne can gida inda ruwan za a zuba su kuma an kiyaye shi ma mai tsafta ne A cigiziran kakar da bana ta soma da sanyi-sanyi sai dai 'yan kwanakin bayan nan ta soma kyautatuwa da samun zubar ruwa mai yawa. Ahmed Felan ya firanta da Najim Bokli shugaban gundumar cigizirin ga fasarar bayanin nasa. Ya wajaba da farko a tunasar da cewar mun fuskanci kakar damana mai wahala ya zan kan dabbobin ne har mutane. Amma yanzu yanayin ya so mu kyautata ga makiyaye har ma ga masu noman garake. A waga shekarar ta 2023 lalle an samu ɗan zubar ruwa cikin watan Yuli da Ogista. Wasu zubar ruwan na da ɗan dama-dama, wasu kuma ba su taka kara suka karya ba. Amma dai da wanga zubar ruwan na jiya da aka samu milimita 2056 ana ganin komi zai zo daidai. An ku aka kimanta da shekara ta 2022 ban ce ko mun samu zubar ruwa mai babban nau'i ba kamar wanga da aka yi. Duk yanda take da kasancewar zubar ruwan an so ɗaya ne kacal aka yi shi to akwai wuya na cimma guri don ko sai da zubar ruwa mai nau'i ko ina. Badamasi Sagiru wanda shine kacal ya wakilci Nijar a wasannin tserere na duniya bisa tazarar gudu da ƙetarar shimge na metir 110 da ke gudana yanzu haka a birnin Budapest ƙasar Hungary a ranar Lahadi 20 ga watan Ogista ya yi tsereren su tara suke kan layi somawar gudun sai dai kash ya zo na bakwai kenan ya fita daga gasar domin ko samun cin nasara sai ana cikin jerin mutum biyar na farko. biyo bayan juyin milki da yawa kana kasar Nijar ranar 26 ga watan Yuli 2023 babban taron gaggawa na yawo da Yomowa ya gudana ranar 30 ga watan Yuli a Abuja inda matakan takunkumi da dama aka wa Nijar musamman ma ga tattalin arziki. Kowane tasiri hakan zai haddasa kan masana'antu masu zaman kansu a Nijar. Farid Burema ya firanta da Adamu Lushe Ibrahim jami'in tattalin arziki ga zubin firar tasu. ko takunkumin mowa da yawo ya shafi hada-hadar kuɗi ga masana'antu masu zaman kansu a Nijar. Ko da masana'antu masu zaman kansu na ƙasar Nijar abin bai shafe su ba kai tsaye kan batun soke kuɗi, amma duk da haka tana ci gaba a cikin yanayi guda tare da takwarorinsu na bangaren gwamnati kuma yawanci yana halaƙa da hulɗoɗi daban-daban abin ya shafe su ta wani ɓangare game da waɗannan takunkumin kuɗi da ke da nauyi ga ƙasa. wannan ko yana da tasiri ga masana'antu masu zaman kansu bisa ga abokanin hulɗa na waje Daktar da hada-hadar kuɗi na bayyana bisa ga tsawon hada-hadar kuɗi tsakanin kamfanonin Nijar da abokan su na ƙetare ba ga waɗannan da suke da kuɗaɗe wajen ƙasar Nijar a cikin ƙasashe da wannan takunkumi bai shafe su ba asali ma dai masana'antu masu zaman kansu da ba su da asusun ajiya misali a Cote d'Ivoire su ba za su cika alkawarinsu ba kenan ba za su iya daidaita takardun biyan kuɗi ba na shigo da kaya ko kuma na wasu ayyuka da suka amfana cikin wa'adi ko kuma aka aikata kafin fara aikin wannan takunkumi. Menene zai iya kasancewa sakamako ga masana'antu masu zaman kansu na Nijar? Bisa dalilin rashin cika alkawuransu ta fuskar biyan kuɗi, kamfanonin Nijar za su iya fuskantar hukunce-hukunce daga abokan hulɗarsu na ƙetare da zara an ɗage takunkumin. Idan kuma waɗannan takunkumi suka ci gaba da ɗorewa da kuma rashin tallafi daga wajen sabbin hukumomi su ne salon tattalin arzikinsu da kuma ɗorewarsu za ta iya kasancewa cikin barazana kenan ya kai ga mutuwar kamfanonin. babu waɗansu hanyoyi ga waɗannan masana'antu Ɗaya daga cikin hanyoyin fita game da masana'antun Nijar shine wata ƙila zuwa ƙasashe kamar Burkina Faso ko Mali ƙasashen da suka bayyana goyon bansu game da Nijar tun abkuwar juyin mulkin ranar 26 ga watan Juli yanzu dukkan tambayar ita ce idan wannan mafita da aka duba kuma ake aiwatar da ita ko tana 'yar isa ganin ƙalubale da suke da muhimmanci. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ma'aikata na cikin ƙasa da wakilai kuma daban-daban da ma'aikata namu na nan birnin yame ni naku ɗan badandan arlit malam mamman gungu ke muku sallama yanzu ga habibu garba ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lahiya ka a shagala ana iya tarban shirye-shiryenmu a lamba uku biyu biyar kyauta bisa layin airtel madalla sai an jima. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store